to kaga shi yasa rashin hakuri bai da amfani dan nan kirigiri malam dare eh. ita ko malam siraju ina kan karaso ina kar kurba kurba da Siraju yi tsalle siraji arama siraji isa eh. mishi a gindin kunne eh. da ido kar da sama bai farka ba sai asibiti ya kuri bai faɗa kwarai kawo nan nan tashi ina dan sannan nan sande da shi muka tafi asibitin dan mu je mu ga yaya muna shan kwana malam malam da sai hangon mu Cewa ke ranka dai ana sa kun kama mai jifan nan. Au, mai jifan. Ya dauka tifan ai yau jifa tifa ce take da shi. Ya ji ne karfi. Ai ya yi da tancewa tifa ce ta sunkuce shi. Wallahi bai san da mazu ya samu. Kuma ka san su sarakuna irin wannan lokaci. Idan suna buƙatar nishadi, akwai labarai da suke zakulowa. Kuma sai su kawo shi akan turbansa sai ya zauna. Ya haka zance iki. Wato Allah ya baka nasara. alherin yaron wajen ka ya bai bai kasan nan baki da alhamdulillah ka ji babbar magana ko ina ya ratsa ka ji babbar magana yanzu magana da ake yi a wannan siyasa mai zuwa eh. shi za a tsaya takarar kansila Allah ya taimake ka ni ina da magana. Duk magana alherin nan da ake yaro ya zo yana baza a gari ne ban taba dandana ba. Kai baka samu ba? Wallahi ban san ana ba kunu a wani gida. Ni ma nan ban san ba. Yawwa. Ban san ana ba ni ma. Ba komai ba. Sai dai in san da yake rabawar ina can wajen tallan ƙwariya ta. An san masu nema ne. Ai ina gida ni ko ba ka. Yawwa. An fa gama. Ina kuke? Ina kuke? Ku bani hankalin ku na. Zancen shi za ku tsayar a kansala ko a wane ne ya dace ku bincika ku ji abin nin tukuna wata gararuma ake yi tukuna abin da daidai ne domin ba za mu yadda mu abin da muka yi a baya ba Allah taimake ka kirkire dan bayan Allah nan hmm. a kawo shi garin nan da malafa shi garin nan kware ko wanda bai isa ba a alaman ke da gogonin ba shi lema eh an baiwa Allah nan ashe leman nan eh, malafan nan ta iskanci ai ka san malafa ce shi ba shi da wani ɗaya ma ko fata bai iya ba bai iya fatiya ai baka sani ai sai da nace da kuran kai tunda na gaihi da carbi to ya kamata ya kawo fatiya a to idan ko fatiya nan tiran tiran kamar zai je karshe da je rabi da i wata majajjawa i wata tunga i tsayi kamar zai yi gaba to nan magana ta lalace wallahi nake shi mai malafar da leka malafar ka san na gefen rumfar wannan dan garba ina leka malafar nan sai na ga rana ta shigo kai ta kashe min ido na ce to akwai tsiya ab ab kai ko fa ana so ko ba a so wannan yaron shi ne dan takara shi ne dole shi ne dan takara ba mun lasa ba Thank you. Allah ya kara ma lafiya. Allah ya baka nasara fa a maganar nan ta kama. Ai tunda tafiyar nan ta zo da sauki. ya kawo mana. Wa alaikum assalam. Jama'a mu ma. alaikum. mu ma. Ana lafiya. Lafiya nan. dai. Yawwa ka san suna a ah, kaka ba su hannu ah, suna son gaisawa a a ka ba da baki lafiya ah. wannan wannan ka eh? karsalle har kai baki ku yi wurin kai da bayani me ke tafa da ka ba su bayani ka san da yake ya zauna a Nijar. Saurara da Allah. Ah, ya abin da baki za su faɗa. Karsalle. Ye, ya ce mu matafiya ne, muna yare ya zango a birni. Ina jin ka. To, akwai wani bawan Allah. Haka yake. Eh, sunan shi Bala. Haka yake. muna zuwa muna karban karsalle muna karban taimako a gurinsa kuma mu ma muna bashi shi ma kuma yana ba mu to lakani to eh lakani yawa karsalle to mun je yanzu aka ce ya zo birni ya zo ƙauye ya zo gida ya taho gida to shi ne muka zo mu ziyarce shi saboda muna so mu karbi abu to a ƙauyen a ina aka ce muku iya zaune an ce dan mai gari ne kar salle ya kara magana ka ba ka gane me muke wannan rabun ne dan wuri na ke ah wannan rabun ne ai bakin bala ne ai kan salle ah. eh kan salle wannan ne. salle ta zo kusa ai kan salle ai ne uban kan salle ah ai ni ne kuma Allah ai ga shi kuma baki kai kuma fari kan Allah ya iya halitta ai ina ruwan Allah ya yi mana to kaga fa alherin har tuwo sai ga tuwo a cikin tukunya fari kal amma kuma tukunya ba kirin eh, a ga nawa aka yi sai ba ga shi baki kirin kai kuma Allah ya nawa aka yi ka ce sai hakuri ayi zaben kansalan da su abin ka zabe sai zama magana abin da za ku yi

a nan za ku shiga ku zanna nan jira ai duk da yake ba nisa eh babban magana ina mangal kuma kai ka ce akwai mangal la dai dai no na mangal dan je ka muku mangal din ba nayi ataya ba ni da je eh? kawo shi eh. ai da mangal da attaruhu da duk abin da za ku haɗa shayi irin naku na ƙasa yawa kai ma kamar ka zauna a can ka kyautata ka kyautata A nan za mu zauna ciki za ku zamna. To, za mu kwale. Kwalo na bai kwalo irkwai da sai no bai no kwale nan. Idan na kwale za ka kwale. Kana kwale wani ma kwale ka zan yi wani. Na kwale na kwale. Wallahi kana kwale wani. Kana ina. Zan zakalkale. Za ka zakalkale. Eh, kwale ka zan. Na kwalkwale. Na kwalkwale. Da na kwale sai na kwalkwale. Sai nan makale na samde. Na zakalkale. A'a ka zakalkale za ka ci na banza ke. kamaran kana fahimta ta gaskiyar magana idan ka siyar min na siya idan baka siyar min ba to mun yi maganan ma ba da abban je akan farayin wallahi iya kokarin da zan yi na riga na sai abin nan da daraja idan kun siyar min labu asa idan ba kun siyar min ba kalas eh? kai idan za ku siyar min ku siyar min ba za ku siyar min ba in sani ah, to me kake son yi nawa kake son ƙara idan na ka wallahi ba na rantse muku ba sisi ba zan kara ba <coughs> to assalamu alaikum ah, wa alaikum assalam a dama zan dan kara iska ne kuma ranka ranka da ya za a ne ka kara mana kuma in ka gama na dawo to yayi daidai in ka gama na Kar karka damu Yau bala ina gajiya kai nake nema ai ya kokari lafiya lau wato baki kai ne ba baki eh baki wani iri wasu buzaye ne bume buzaye buzaye So so uku sai kai me ka zo gurin ka An ma shigar da su <laughs> haka rayuwa take idan Allah ya maka arziki baya buya eh, idan Allah ya talauta ka baya buya idan Allah ya maka ɗaukaka baya buya wallahi labari na suka ji irin baiwar da Allah yi wayan za arziki na ayya ya kai buzaye su neme ni suna ina eh suna can cikin ɗakin ka a kai su ɗaki can ba ya kafi ya shafi ya mu'ali la ilaha illallah ku zai salamu alaikum sannun ku da zuwa buzaye san da zuwa kai gyara harshenka sunana alhaji honorable bala dare ɗaya allah kan yi bature kar ka ƙara faɗar wannan abin ka sa bakin ka da zane ka faɗa abin ne اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك إلا الله وما كنت سننك بلا بلا Bala بلا إنا Bala. Ina. Me faci. Kuɗi da 'ya'yan mata suka zo wajen ka faci. ka buɗe bayan butuninsu ka ɗauki naki. Wallahi. Galla kwanya ina haɗin da gasu can! Gasu can. Jin kawo To, kai me yasa ka taɓa mana kuɗi dan Allah dan annabi ko ya hakuri kuɗin ubanka ne da za ka taɓa su wannan hukuncin da ya kamata a ina ganin wannan kashe shi kawai ya kamata a ce dan Allah dan annabi ranka ya dade ku yi hakuri karaji idan ka saki wani ya samu labarin mun zo nan to mu da kai ne abu na biyu muna so ka nuna mana hanya mafi sirri dama kamishu muna so ka nuna mana hanya mafi sirri inda za mu fice mu fita daga nan ba tare da wani ya gama ba shi ne ba komai sauki wallahi maganar surutu da gurin fa ran ka ya dade wallahi wallahi dai nan din dai yi ma shiru za ku gane hanya zan iya komawa za ka iya komawa to eh, yadda ka san yadda ka san aljanu ka muke mu ni shegiya in ji dan daudu wallahi ciwon mantuwa ne da ni kada ka yi magana mu idan kai magana mu kamar aljanu miki za mu sake dawowa za mu hau kanka kwarai kuwa ni ne ma shaida to amma ran kai ya dade baka san mu ba ban san ku ba suwaye mu billahi lazi duk abin da aka inda ya wuce minti ɗaya na manta haka Allah ni mai mantuwar tsiya ya muke da farko ku ku ne haka ku ashe baka manta mu ba a na manta ku kar ku tuna mun ku dan Allah to da ka ga mu kun zo da baƙaƙen kaya fuskar ku a rufe da yanzu ba yanzu ku ne to yi can tafi hankali fita da gudu ware yi kwana da gudu amma kuma zama a nan bai sami ba ya kamata mu barbar nan gaskiya ne ya masu ya kasa da madan ya taɓa wani abu a cikin kuɗi ba komai ya zaɓa da ya fi kawo mai mu kokari mu je jan mu gaskiya an ce mai kamar komo na gode eh kwariya ce yar gano wannan kwariya yar gano ce a zuwa da ba ba a rumun da hana a hana rukun hana rukun Allah ya kuke manya ka ba ake na yi gaban katar wallahi na yi gaban da katar ya na ganka haka kuma Allah ya taimake ka honorable honorable babu wani maganar honorable yanzu kamar ya kenan kuma To dama yanayin kuɗin. Mu muna can muna hada muni ba yanzu ma daga kan tudu nake fa. Sun sai kore da yawa nake cewa yaro bala mai fati dan wajen zangina nan na garinmu shi ne zai takara. Ne na ce maka kar ka sake yada wata muni ba kuɗi ne nake gaya maka yanzu dama jaka ce na same ta a gurin fati eh, ta eh. kuɗi kuma masu kuɗin suka zo suka biyo ni hannun garin aka zo aka karbe. Na kofin alaihim walafiyar da Saboda haka ni gobe ma nake Yanzu ta lebo ta koma kenan. Kuma me na kuma kai ta. Na bi ka bakin ciki da wannan Allah. tunda tunda ka zo da arzikin ni ban ci ba sha har ya koma ai wannan dama al'ada ce al'ada ce irin taku duk abu idan ya zo na arziki idan ya samu mutum so kuke gobe ya koma yar gidan jiya a cikin bala'i ko koma mana koma koma mana in rike kuɗi ne ka gaya mini ni ba kuɗi har da ta cizo na rike bari in gaya na banza ba na banza na wabi na yi maɗin na yi maɗin kenan susu ali karka kuma zaki na na gaya ma ba ji nake ba karka kuma zaki na na gaya maka susu ali Zagi na zaka Ina da magana da kai. Saboda ka zauna abin ni ka koyo yare, ko? Zaka zo ka nemi yare a nan. Duk abin da zamu yi da kai, mu rike sirri amanatin amana a lahira ta cika. Kar ka faɗi yanayin da ya same ni. Wallahi sai na yaya ta a garin nan. Allah, kuɗi da mun tsinto su kai waye sani ma ko na sata ne. Muryacin banza muryacin waje na gaya maka. Ni na tore shi. Na yi ma hankali. Ni zan yi maka. Me za ka yi min tsoron ka nake ji? Ina na ya ma me za ka yi. Wallahi ka ni na gaya ma me za ka yi. Ka da fasiti wallahi. wallahi ba ka da kosi wallahi kar ka kai ba da ba ka da kosi wallahi da ni da kai yanzu duk layin mu da wallahi ba ka da kosi ka kai mu ba ah, ai kai da abin da kai ba mai faci saboda ya samu karansi a dafa ba sisi yanzu tana ga wannan sabala mai faci wallahi sai na kai mutum kashe kaina Hannunka ibe ka, in Allah da kai da honorable ko na kashi ba za ka yi ba ɗan wofi. Haka fa ya daga uban ba mai baka ina ganin kawai mu raba kuɗin na nan kowa ya kama gabansa kana rabin a nan za mu rabu wato ina ji ne a jikina kamar idan har ba mu raba kuɗin na nan ba to muna dab da rasa su gabaki ɗaya mu kai matsalan ka kenan mugun fata to wai zai iya raba mu da kuɗin nan ni ce zan raba ku da kuɗin amma lalle ke ba ki da mutunci na amince ka kira da duk sunan da kai niyya muddin in zan ceci wannan bawan Allah daga irin zaluncin da kuka yi mishi Alhaji wayannan su ne wayanda suka sace maka kuka dan haka duk kukancin da zaka dauka zaka iya dauka a kansu wallahi an sha gaya mun cewa in daina da mutane amma ina da buri na ina son ga a rayuwa ina taimakon mutane kuma da ma kuɗin ma ake zargin wanda suka wallahi ban taɓa kawo ku a ciki ba saboda tunanin kuna ɗaya daga cikin mutanen da na taimaka a rayuwa ba na tunanin ku ne kuɗin kuka da wannan kuɗin ba wani abu kusan dalilin da yasa na biyo bayan wannan dukiyar ba wai don ko kun ne ne ko don wani ba a'a na biyo ku ne saboda in nuna muku cewa na san ciwon dukiya ta yalla bai Thank you.